Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. zamantakewar mu. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen ayyukan ta'addanci. A makon da ya gabata ne rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta cafke wata mace da ɗiyarta 'yar shekaru biyu da albarusai guda 124 waɗanda rundunar ta ce ana amfani da su ne wajen harbo jirgin sama Matar mai suna Hauwa Sani ta ɗura albarusan ne a cikin galan na manja kan hanyar ta zuwa jihar Katsina. Rundunar ta kuma sami naira dubu saba'in da takwas da ɗari biyar a hannun matar da wayar salula. Ko a watannin baya ma rundunar 'yan sanda ta kame wata mace da tarin albarusai ita ma tana hanyar ta zuwa jihar Katsina. Ko me ke sa 'yan bindiga amfani da mata wajen safarar makamai? Sunana uh, Comrade Awal Abdullahi Aliyu, Secretary General na Armed Forces Veterans Federation of Nigeria wato kuma ce ta tsohon sojoji ta Nigeria. Sannan kuma ni ne President na 1917 Northern Consensus Movement for Peace, Unity, Empowerment and Development Initiative. Uh, kungiya ce wadda take da kungiyoyi 596 daga jihohi 19 na arewacin Najeriya da kungiyoyin yan arewa da ke zaune a jihohi 17 na yammaci ko kuma kudancin Najeriya. Mm. To ranka daɗe a cikin 'yan kwanakin nan an samu yadda ake amfani da mata wajen safaran makamai. Me yasa kake ganin kama ake sa mata ko kuma mata suke shiga irin waɗannan harka na safaran makamai? To, na farko dai kamar yadda aka sani mata zuciyarsu tana da rauni amma kuma idan zuciyar ta bushe sun fi maza rashin imani da rashin tausayi wannan ba boyayyen abu bane talauci ya jawo dalilin da ya sa mata sun samu kansu a cikin wannan yanayi saboda yanzu mace za ta iya komi domin ta kula da iyalinta ta kula da kanta ko kuma iyalinta ko 'ya'yanta hmm. saboda yawanci mazajen ba sa iya ciyar da matayensu yanzu waɗanda matayen da suke da mazan kenan hmm. matayen da mazajen mazajensu ko sun mutu ko kuma an sake su hmm. kuma an bar su da 'ya'ya a su da yawa mazajen suka bar su da nauyin kula da wannan 'ya'yan su kuma matan za su yi komai hmm. domin su samu yadda za su yi su kula da iyalansu wannan hmm. shine abin da su masu amfani da wayannan mata wajen safaran makamai da kuma abin da ake amfani da shi wajen ta'addanci suka gano da yasa suke shigo da mata a cikin wannan al'amarin gangaren hmm. na farko kenan na hmm. biyu kuma an san wasu mata da kwaɗayi da kuma san abin duniya hmm. don haka a ko da wasu matan ma za ki tadda suna da mazaje a gidan mazajen auren suke amma suna fita su je su aikata ayyuka wanda ba mai kyau bane na laifi ba tare da sanin mazajen nasu ba hmm. in an tambaye su in sun shiga hannu sai su ce ko dai saboda wasu bukatu nasu ko kuma mazajen ba sa iya biya musu bukatun su na yau da kullum hmm. na al'amuran rayuwa yasa dole su su fita su je su nemo hmm. yadda za su yi su kula da kaso so da yawa wannan su ne dalilai da yasa ake amfani da mata amma babba daga ciki da su masu amfani da wannan matan suke suka gano kuma shine ba a mai da hankali sosai a kan cewa mata za su iya ɗaukar irin wa'annan kayan laifin domin su je su isar ba. Hmm. Hakan da suka gano yasa sai suke maimakon amfani da maza hmm. a kai da sau da yawa jami'an tsaro in sun zo maza ake bincike hmm. ko a mota ko kuma a yanayin tafiya ko ma wani irin kaya suke ɗauke da shi za ga maza aka bincike mata ba a fai binciken su ba saboda akwai wannan tunanin ai mata ne hmm. tunanin yana bayan da ba za su iya yin abin da kika ba mai kyau ba ne hmm. ba so don haka sai suke a yusin din wa'annan matan wajen a ɗaukan kayan laifi domin za su ɗauko musu daga inda suka bikin ɗin shi zuwa hmm. inda za su deliverin wato inda za su kai ba so da yawa ba tare da an bincike su ko kuma an yi tunani ko zargin suna ɗauke da wani kayan laifi ba. A cewar Madam Mata Sani Ƙaura, 'yan ta'addan na la'akari da rashin cikakken ilimi a ɓangaren matan wajen yin amfani da su. To, abin da ya sa na ga mata suke shiga harkokin rashin tsaro ɗin nan domin waɗansu su fa rashin na ɗaya zan ce rashin wayewa ne da rashin kuma samun karatu waɗansu kuma wahala da kwaɗayi. Kwaɗayi da wahala suna tafiya wuri ɗaya. waɗansu kuma ya zama musu dai zuciyarsu ya riga taurara ne kawai sukan yi duk abin da suka samu kansu da zai taimaka ma kansu don rayuwan kansu don jin daɗin kansu sai su shiga irin wannan halayen amma kuma mata akwai matan da wanda sun samu tarbaya mai inganci idan suka ga wannan abin da zai kawo wannan na rashin tashin hankali ko na wani abu na tsaro haka suna guje shi. wani lokaci matan mu karan kanmu muka kan kanmu kanmu cikin wahala saboda muna so mu zama kaman wani ina son samu kaza ba san taimakon aikin da kike yi ba amma kina so kawai domin a baki wani abu ki je ki ɗauko wani abu da zai hallaka mutane ko ya hallaka kanki ko dangogi ko iyali ma gabadiya ko eh, eh, mutane gabadaya kina ga kamar irin wayanda suke daukan wannan kayan kamar ba su da cikakken ilimi ne na sanin abin da suke yi shi yasa suke uh, barin kansu ana amfani da su wajen haddasa irin wannan tashin hankali to a yanda na ce kwaɗayi da kuma wani lokaci rashin hikima ne ko rashin Eh, zuciyan ya riga ya mutu ne ko yaya a matsayin ki ke mace idan ma wani zai baki aika ko na wani abu zaki tabbatar wani menene yake a cikin wannan gurin da zai bani in kai aikan amma kika duba kamar wannan da har an sa shi a cikin jarka ta sani kwadai ne kawai da kuma tunanin target abin da za a bata da za ta yi amfani da shi ko za ta ci ko za ta sare kanta da eh, za ta ba kanta wani abu da za ta samu ma kanta so ina ga wannan yaya za a yi a bani ni mace da na san zafin kaina na san san darajar ya'ya da iyali sai in a bani abu ko a jaka ne in dai ma ka ce zaka aje wani abu kusa da ni zan ce menene wani zaka aje bari in tabbatar da me wannan kake yake cikin jakan zaman lafiya da dadi sai da shi Ko a makonni biyu da suka wuce, 'yan bindiga sun sace wasu ɗalibai da ke koyon aikin likitanci. 'Yan bindigar sun sace su ne a jihar Benue kan hanyar su zuwa jihar inugu don gudanar da taro. Bayan kwanaki tara a hannun 'yan bindigan ne jami'an 'yan sanda suka yi nasarar kwato su. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ɗaliban jami'arsa ishirin ke cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, ya ce yana da yaƙinin za a samu sauƙin ta'addanci a Najeriya. Da muka ba da rihoto sai muka sami labari da cewa eh, shugaban ƙasa uh, Ahmed Tinubu ya ba da umarni da cewa ma Eh, 'yan sanda da cewa duk abin da za su yi ya kamata su yi shi saboda su kwato kwato yaran nan daga daga hannun eh, hannun kidnappers nan Allah ya sa kuma sun yi kokari da kuma ofishin national security advisor sun sun hada gwiwa sun yi kokari Allah ya sa kuma aka same su to mun ji daɗi kwarai daga karshe an yi batun cewa ba a biya kuɗin fansa kamin aka kwato su ba kana ga kaman uh, najeriya za ta iya kawo ƙarshen wannan matsalan tsaro ba tare ma da an biya kuɗin fansa ma masu garkuwa da mutane ba tun da 'yan sanda da masu tsaro sun iya haito da yaran nan ba tare da an biya fansa ba to na tabbatar da 'yan tsaro suna da abin da ya kamata abin da uh, ƙarfi da ya kamata su yi su kwato najeriya eh, daga inda muke ya kamata kowane irin eh, kidnapping da aka samu eh, idan gwamnati sun sa kokari sun sa na'urori da yawa kamar yadda aka sa kuma an sa masu aiki wanda suka san aiki kuma kamar yadda aka sa to na tabbatar da lallai muna da muna da ba da imani da cewa akwai kwarewa da su 'yan sanda da kuma wasu masu tsaro da suke da suna iya kwato najeriya daga inda muke. da suka samu kansu a mukamai na siyasa kamar Honorable Hajara ɗan yaro Ibrahim, mace ɗaya tilo a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa, ta ce Najeriya ta shiga mummunan yanayi na ta'addanci da kuncin rayuwa da ya buƙaci wayar da kan al'umma don kauce wa hallaka rayuka. To, wannan abu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙasan duniya ga baki ɗaya da kuma ƙasa na Najeriya mun shiga wani hali na yanayi akan harkokin tsaro da kuma harkoki na zaman cikin talauci a jihar nasarawa mun samu kes biyu kenan wanda ake kama mata da saƙo na alburusai saboda dukansu kowa zaki ji a bayaninta za ta ce an aike ta ne ta kai ma wani a gari kaza to ina ga wa'annan 'yan ta'adda maza suna amfani da yanayi na hali na kuncin rayuwa wanda mutane suke samun kansu a yanzu da suna amfani ne da maza da yara ƙanana to yanzu ga abin ya tsallako ya zo kuma ana amfani da mata an kika lura ita waccan nan ma ta nan da yarinya ma yar shekara biyu kin ga ana amfani ne da yanayi na talauci mm. wanda mata suka fi kasancewa a mafi yawa a cikin harkar talauci saboda rashin karfin tattalin arziki a hannu na hmm. wanda za su yi sana'a na kansu ko wanda za su kula da kansu wasu kuma za ki ga a gidajen auren su ne mijin hmm. su ne matan su suke fama komai hmm. da halin rayuwa ba ta son ta bar 'ya'yanta cikin kunci sai ka ga ya yi sanadiyan sun je ana amfani da su suke yin wannan mummunan sana'a hmm. wanda bai dace ba wanda dole ne hmm. tsayin mata dole mu taso da malaman addinai da masu sarautu mu kara ci gaba fa da wayar ma mata da kai kada mu yarda ana amfani da mu wajen cutar da hmm. mu da al'ummar Mu Mu yaba juna mu manta baya ku tattaro 'yan uwa mu sulhunta. Masu sauraro da jawabin Honorable Hajara ɗan yaro Ibrahim za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji sauran bayanai da shawarwari daga bakin bakin namu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.